ita dai wannan yarjejeniya da gwamnatin najeriya ta cimma da kasar sin masana sun bayyana cewa zai taimaka wajen farfado da darajar naira kana kuma zai sauƙaƙa cinikayya tsakanin 'yan kasuwan china da kuma najeriya to kuma me ake nufi da wannan yarjejeniya mai suna currency swap a turance tambayar kenan da na yawa dr dauda muhammad masanin tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero da ke kano kasuwa sai ku rika amfani da kuɗin ba sai kun bi ta hanyar dala ba eh. to kasa da kasa wannan kasan da daga ta kaya a wurin da yi amfani da kudin ta sai ku yanke kuɗin darajar ta ma'ana idan kasar da kuke kasuwanci tare hmm. kasar da kuka fi kasuwanci ko ko kasa Najeriya ta fi sauwa daga wurin da ko Najeriya ta fi sayan kayanta to maimakon su yi amfani da wannan dala da ita dala kamar ma'auni ne na kasuwanci kana iya yanke tafin ta dala tsakanin kasa da ƙasa misali Najeriya da China ko hmm. Najeriya da Japan sai a yanke hmm. a ka'ida cewa to kuɗin saboda yawan kasuwancin da muke yi mun yanke cewa kudin kasa kaza yana daidai da kaza hmm. to kaga ba sai an bi ta dala ba Mista Chika Chikodi wani ɗan kasuwa ne da ke hada-hada tsakanin Najeriya da kuma China a birnin Lagos kuma ya shaida mun cewa ku shakka babu wannan yarjejeniya da gwamnatin najeriya ta cimma da kasar ta china zai taimaka wa 'yan kasuwa tare kuma da daga darajar naira mun ji daɗi don zai sa dala za ta faɗi kuma zai sa kaya za ta faɗi dama can dala nan ita ke taimaka wajen hauhawar farashin kayayyaki eh shine yake sa farashi ke tashi to ko a wannan yarjejeniya zai shafi darajar naira tsakanin naira da kuma dala ga dai dr dauda mohammed sun kulle wannan na da china kaga za a gane wasu kayayyaki suka fitowa daga china idan mafi akasarin abin da muke shigowa da shi ya yana fitowa ne daga china to karfin zai fi komawa ga yuan da kuma china mm. to bukatun da ake madala mm. da ake yi na wasu kasashe zai ragu kaga mm. taron darajar kudin kasan zai zai daukaka saboda in ba ya kama tilas ko kuma yana da muhimmanci ba sai an bukaci dala ba kuma kamar yadda mutane suke wasu ma suna ajiye saboda suna hasashen cewa za yanzu haka dai najeriya ta kasance daya daga cikin manyan kasashen afirka da ke cinikayya da kasar china hayan da kuma china ke sayan danyen man fetur daga tarayyar najeriya babin jibrin murai amurka daga lagos